بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت أدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا ومن واجعلنا جنة وغفرة وعشنا من كل داء وسلام اللهم عشنا من كل داء اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأموالنا درهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a muna cikin babin bayanin hukunce-hukuncen aikin hajji idan makamanci ba shekaran jiya mun kwana ƙarshen babin sawabin nafakati fil hajji wal umra wato sakamakon da ake baiwa wanda ya kashe kuɗi ne wajen aikin hajji ko wajen umra na muka kwana shekaran jiya idan makamanci wato yanzu darasin mu sawabin tarbiyya wato babin bayanin talbiya labbaika Allahumma labbaika idan mutum ya zai je aikin hajji ko umra ya dauki harama ya fara labbaika Allahumma labbaika akwai abin da za a biya shi to abin nan da za a biya shi shine darasin mu yanzu insha Allah an sahal bin sa'd radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wato sahal bin sa'd ya ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ma min Mamin mulabbin babu wani mai tarbiya yulabbi wanda ya fara tarbiya illa illallati ma an yaminihi wa shamalihi face abin nan da a wajen dama ta da wajen hauni ne mai na hajarin na abin nan dutse awo shajarin ko na ice awo madarin ko na tudun ƙasa ko menene sai ya yi tarbiya hatta tan kadi al'addu min hahuna wa hahuna har ƙasa ta yanke wato akai iyakar ƙasa wanga gehe na dama wanga gehe na wani an yaminihi wa shimali dama ta da hauni ne idan mutum ya harama da aikin hajji ko umra ya ce labbaik allahumma labbaik duk abin da ke dama ta ko hauni ne ko gaba ne daga na iyakar duniya sai sun ce labbaik allahumma labbaik kun ga wannan kuma shine ya kira su Allah ɗaya ya san ko sunawa na suka karɓa mai saboda haka Allah ɗaya ya san ko lada nawa za a bashi wannan hadisi rawahu tirmidhi wa ibn khuzaima wal hakim wa qala hakim ya ce hadisan nan sahihu ala sharti al bukhari wa muslim hadisan nan sahihi na bisa ga sharadin bukhari da muslim wa kharaja ahmad Ahmad ya fitar da hadisi wa Ibn Majah da Ibn Majah bi sanadi ma da sanadi su an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma kan Jabir ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muharmin yadha yawmahu babu wani mai harama da yayi haji ga yini na yulabi yana tarbiya duk mai harama da hajji ko da umra da ya dauki harama lokacin hantsi yadda wato yawaye gari lokacin hantsi yana tarbiya hatta ta ba shamsu har rana ta faɗi wato bai bar tarbiya ba da sahi da ya ɗauki harama yana nan yana yi har da marice illa gabar bi zunubihi face rana ta faɗi da zunubai ne duka ko ɗa guda ba ta ban mai ba duka rana ta ta yi da zunubai ne fa'ada ya dawo ka a kama waladatu ummu kama wada uwa ce ta haife shi duka jariri da uwa ce ta haihuwa bai da laihi na Allah bai da laihi ga kowa duk duniya da lahira ba mai bi ne ba bisa da ƙasa babu wanda ka bi ne ba to wanda ya ɗauki harama da umra ko da haji ya ci gaba da tarbiyya har rana ta faɗi yana tarbiyya ta bai bari ba to ranar nan da ta faɗi ta tafi da dukkan zunubai ne karami da babba ko ɗa guda ba ta ban mai ba ya koma kamar wadda uwa ce ta yi shi kun ga wannan duka yana bayyana falalar wa'annan ayyuka idan mutum ya samu dama wato ya yi ƙoƙari ya amfani da dama ta shi yasa kun ka ga mutane da yawa yanzu ta tahiya ɗaya suka don ba su samu zuwa aikin hajji ba suna zuwa su abin nan sauke wannan nauyi don su yi wanka su dawo warawa dabrani kuma dabrani ya rawaito wannan hadisi minawahi da lafazi irin wanga lafazin min hadisi Amir ibn Rabi'a cikin hadisin Amiru ibn Rabi'a wa an Zaid ibn Khalid al-Jahanni radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-Jahanni yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu ja'ani Jibrilu malaika Jibrilu ya zo min fa qala mur ashabaka falyarfa'u aswatahum bitabiyah ya ce an aiko na wurinka ina faɗa ma ka umarci sabonka kowa ya daga miliya ce da tarbiyya kaka ce ka dora tarbiyya labai ka lahun labai daga miliya labai ka lahun labai labai ka la sharika laka labai inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak to tsaya ka huta kai sau uku ko to ka tsaya ka huta saboda haka so ake kaɗan ɗaga ɗaga ka in kana yi amma in ka yi sau uku tsaya ka huta sai ka yi salati in ka yi sau uku sai ka yi salati ko nawa ka samu yi na salati sai ka yi sai ka yi istighfari ko nawa ka samu iko sai ka ɗaga hannunka a ka faɗa ma Allah abin da abu ka haka ake yi kuma ya an jima sai ka koma ɗaga murya kuma ka yi kamar sau uku haka dai za a ta yi har lokacin da aka ƙari don kaji an ce ya yi tarbiyya da sayi har rana ta faɗi ba ana ni tarbiyya ya ka ta yi bai tsaya ba har rana ta faɗi ba shi aka nuni ba rawahu ibn majah wa ibn huzaima wa ibn habban wal hakim wa qala sahih al isnad wa wa rawahu abu daud wannan hadisi abin nan sahihi abu daud ya rawaito shi wa tirmidhi da Tirmidhi wa sahahu kuma Tirmidhi yace hadisi ne sahihi wa ibn Khuzaima aidan ibn Kuzai ma ya rawaito min hadisi Khallad ibn Sa'ib cikin hadisan Khallad ibn Sa'ib an abihi shi ma dai hadisi ne wa sahahu Sheikh Al-Albani eh, abin nan sahahu Sheikh Al-Albani fi sahih al-Jami' wa kharraja Dabrani kuma daurani ya fitar da hadisi an sahal bin sa'd radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce maraha muslimun bi sabilillah musulmi bai taba maraita da sahiya hita A da marece ya hita zuwa jihadi bi sabilillah Mujahida yana mai jihadi saboda Allah aw hajja ko kuma yana aiki hajji. muhallan yana mai daga mira sai da kari aw malabbiyan ko kuma yana tarbiya illa shan shamsu bi dhunubihi face rana ta bace da zunubi ne wa kharaja minha ya fita daga dukkan zunuban da ya sanya ya da shi to duka ya fita daga gare su an gafarta mai duk mutumin da ya dauki harama ya ci gaba da tarbiya to an gafarta mai ya fita daga dukkan zunubai ne kun ga wannan dai wannan falala falala ce wadda ta kamata a ce duk wanda ya samu wadda zai yi to ya ƙoƙari ya tai ko da dai ka yi kama wadda a manyan mutane ka yi ranar jima'a an tashi aiki mutum ya hau jirgi zuwa madina ran jima'a ya kwana madina da sahi ya salla asuba madina ya zagaye duk inda ya kasan ya zagaya ya yi zagaye ne ya gama a zuwa ƙarfe takwas ya tauya hau jirgin ƙasa zuwa ƙarfe goma ya iso makka ya yi umara ta ya ƙari yana yin umara ya ƙari kuma ya samu sallah juma'a abin nan ya samu sallah juma in ra'alamin na ce in kuma ran juma na ya samu sallah a zuwa da la'asar da magariba da isha'i dama jirgi na yi a ran lahadi zai taso da asuba yana gama sallar isha'i ƙarye ɗaya na dare sai ya hawa mota zuwa airport sai na wayewa sai ya hawa jirgi zuwa abuja ko mata ta bata san inda ya taiwa kwana guda ran na biyu shi ya dawo kuma kuɗin duk gudanawa kudin duk gudana waɗanda ma ba su cin kuɗi da yawa tun da babu kuɗin masauki da yawa kuɗin masauki duka kuɗin ɗaki gudana kwana gudana na can makama kwana guda kun gani ko mata ta yi bata san inda ya ta yi ba shi ya ta ya dawo to yin son samu na ko da haka nan mutum shi tun da dai umra dai ta an kuma ya yi kuma ita ta an ce an gafarta mai ya yi kuma an gafarta mai ya dawo kuma sai wata rana kuma in ya ji jikin ya ɗanyi nauyi ya gane ya ɗauko kayan da bai yi ma sai shi ƙoƙari ya ɗan da kuɗi na ya biya ya ta ya aje kayan ya dawo tun da dai ko ya dawo ko ɗiba wasu zai mutum na ɗan adam ne amma dai duk an ka samu damar wanka a yi wanka duk an ka <laughs> madama wanka a yi wanka wa karajar bai haƙi kuma bai haƙi ya To, ana bi horaira radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma a halla muhallin kaddu. wani mai daga sauti da tarbiya bai taba daga sauti ba illa abata shamsu bi dunubi sai rana ta bace da zunubai ne duk lokacin da mai daga sauti ya daga sauti da talbiya labbaik Allahumma malabai ranan nan tana faduwa ta ta yi da zunubai ne duka ko da guda ba ta ban mai rannan sai dai wanda ya koma ɗauka da baya a halla bi fi lami ana ce a halla idan rafa sautar bi talbiya in ya daga murya ta da talbiya ana ce a halla saboda haka ma a halla muhillun mai daga sauti da talbiya bai daga sauti ne ba face rana ta ta da zunubai ne duka ba ta mai koda guda ba wa ana bi abi huraira radiyallahu anhu aidan annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kala daga annabi ya ce ma halla muhillun qattu illa bushira babu wani mai harama da ya daga mai ya ce labbaik allahumma labbaik face ai mai bushara an ce mai albishirinka a ƙila sai sabai suka ce ya rasulullah yi mai bishara, biljanna da aljanna ƙala na'am ce, eh duk wanda ya ɗauki harama da haji ko umra yana cewa labbaika allahumma labbaika yana ce albushirinka da aljanna duk kowane na a ba wannan ma bishara. A yi inda mutum na da hali zai yi ƙoƙari ya gani rawahu dabrani bi sanadin jayidin daurani ya rawaito da isnadi mai kyau al hadisi hasan hadisi hadisi ne hasan hasanahu a shaykh al-albani fi sahih jami'a. wa ana bi bakar sadiq radiyallahu anhu abubakar sadiq radiyallahu anhu ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su'ila lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi ayyula amali abdal cikin ayyukan ibada wani aiki ya fi kyau kala al hajju was sajju yace aikin hajji ko umra shi ya al hajju wato daga murya da tarbiyya labbaik allahumma labbaik labbaik kala shari kala labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak yace to wannan shi ne ko milada Saimi mi wa wasajju da zubar da jini da yawa in ka te kai ayi tamattu'i rago guda in ka yanke yayi amma in kana da sarri ka yanke guda ɗari. shi in kana da sarari guda in ka yanke ya wadatar a mai gidanmu ba ku ga da yadda shi abin na raƙumi ɗari ya yanke ba shi ba ko rago ba amma an yanke ɗan akwai guda ya isa amma in ya yanka dabbobi da yawa an ka samu a sajju to ya yi mutanenmu sai ka ga masu kuɗi kowa ya ta yi kuɗin rago ya kaɗawa ne ma da ƙari mu sai raƙumi ma da ƙari mu sai sa kai da kuɗin ga ka tsaya da wani ce abinci kuma na raƙumi guda yake ce a so ma guda hamsin a to kyauta na kai halin, wa kawa ba kanka ba kyautan makka a sadaka makka abin nan ibada harami aka biyan ka da ita idan yanzu nan kace subhanallahi lada goma in ka yi makka masallacin makka su kace subhanallahi lada dubu ɗari aka baka kamar da za ku gani cikin darasin mu ɗan Allah ya kai mu wani lokaci za ku yi. ladar dubu ɗari a gaba to haka nan duk kyautan makka da sarakan makka haka nan suke to haka wa don ka ce a soma mara raƙumi ɗari ba ka ganin ba ka ganin wasu in ka taso daga arfa ka biyo hanya za ka iske wani wuri kana iske kwantena tirela kwantena tirela kana iske ka ga gudanan ka ƙara gaba wani kana ganin goma duk naman raƙumi na kuɗi ne ya sa ya yasa a gashe shi Allah zai so a ba su kyauta ya san ladar da amma ya sani to kai don kayan ki hamsin wani abu kai kai da ganin tirela kwantina tirela ka gane ta ba kama abin nan kuma wannan wanda ka gani ɗaya rana kenan wani ce abin nan kwantinoni na kaji ka gani soyayyen kaji wani kuma da hanyen kaji wani gasashen kaji su suna shan karatu na haye da muna eh, malamansu ba su roƙo malamansu ba su roƙo mu ko malamanmu suka lalata alazai yanzu da alaji an sai yana basuwa an gaji cewa duk da aka karatun gara a tuni shi na tawa wurin da za ka ga wasu ba karatu ya kawo su ba roƙon alhaji ɗaya sun ka taho alhaji na tashi da wurin ga su hana mai shiga mota munan maroƙa a gare mu shi yasa kuwa ganin masu kuɗinmu ba su shan karatu ko ya so ya sha karatu maroƙa ba su wani to abubuwa na kuma in an kai wa'azi an ka ce su bar roƙo su yi tawili suna da abin da za su cewa kuma ba su cikin da shari'a ta halitta mu roƙo da roƙon gari suka yi ba masarata za su sayi ba ba gero ba ba dawa ba kai ba ma shinkawa za su sayi ba wasu abubuwan kwaɗayi na na banza za su sayi suka shigo wanda ba dole ba eh? shi ne yana ba wai shari'a ce ta halitta musu roƙo ba hmm. to suna ka hana masu kunin muduwar ka so alaji ya saurari karatu ba ka iyawa wani alaji ya zo daga kano ya ce malam wata guda zan yi jega kullum da ni za a karatu wurin da ce ta malam ran nan har da mutumin da ko kamnan mu bai malam ran nan kusa ga kujera ta yarda na ashe wai alhaji attahi malam alajin nan ya tashi sun ka kewaye shi sai dai ban tausayi ya samu kubuta da ke gobe ta rana ta uku tun ana gama sallah asuba na gane ya ce malam garin gabe wa gari maroka ba su bari malam na zo mai ban kwana yau zan wuce in ce to alhaji Allah ya tsare Allah kai ka rahaya to maroƙa ba su bari a yi karatu kuma manyan malamai gare su maroƙa masu lancin ɗanga da bikin yaya ɗalibai duk roƙo na su kai to su manyan malaman su bayan maroƙa kuma duk wanda ka tuntuɓa akwai tawulin da ya na roƙo ne shi ya san wanda ya halitta abi ne ba dai annabi ya ce haram na ga abin nan wanda bai cikin wasu mutane na uku ba to shi yana da tawulin da zai mai sai cikin mutane na uku ko ya zama shi ma an wajen halatti yana da tawilin da zai yi da shi sa ku ganin masu kudinmu mu irin wanda aka san su yi ba za su yi wajen ba su shin karatun da ka sa a yi wannan sun da duk inda sun ka zanna abu guda alaji zai yi ya gina gida ne ya yi abin na ya tanani malami ya shiga gida ne ya rika karanta shi ko irin wannan malami bai iya samu alaji ruhi tun da duk abin da alaji bai so bai faɗi ne gobe a kawo wani malami a ce ya dakata Allah shi mana jagora to sai sawabu man a harama minan majida a ƙasa ladar da aka ba wanda ya ɗauki harama daga masallacin baitin makadis ta umara ko hajji ya ta sama makka Kunga wanga ya ɗauko aiki daga ba masjidil aqsa zuwa makka eh to Allah dai san sa da zai kawo ba wanda ya san ko wata nawa zai ya kawo sai Allah amma dai akwai lada sosai in mutu ya dofa harama an ummi hakimin umma hakimin binti ya uh, abi umayya ta ruwaito an ummi salma daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummi salma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzon Allah ya ce mana halla bi hajjatin aw umratin wanda ya wanda ya harama da haji ko kuma abin nan a harama da umra mina masjidil aqsa daga masallacin baitul maqdisi ya dauko harama ila masjidil haram zuwa masallacin makka da lahu ma ta kaddama min dambi wa ma a kare. da zunubin da yayi da wanda aka zaton zai yi nan gaba don an gafarta mai au ko kuma ta ce waje ballahu aljanna aljanna ta waje ba gare shi shakka shakkar rawi ayyuhuma mai ruwaya yana shakka shin cewa ta an gafarta mai mata kaddama wa mata kare? ko cewa ta waje ballahu aljanna mai ruwa yana shakkan guda daga cikinsu warawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisi wal bayhaqi wa ibn majah wa lafazu lafazin ibn majah kala cewa yayi mana halabe umrata min baitul maqdis do wanda ya ɗauko harama da umra daga baitul maqdis gofira lahu an gafarta mai wa ibn habban ibn habban ya rawaito illa annahu kala sai dai ibn Habana cewa yi. mana Allah mina masjid al-aqsa duk wanda ya harama daga masallacin baitin maqdisi bi umratin da umra gufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafata mai zunubi ne wanda ya gabata kala yace kuma abin nan wannan hadisi da ummu hakimi ta ruwaito daga ummu salma ummu hakimi mace ta amma sahaba annabi da daukar mare macen nan ta samu raƙumi ta hauza tana baitin makaris da tsoko harama wasu masallacin makka mace ta kuma farake ba umma hakima umma hakima ta hau da raƙuminta ila baitin makarisi har zuwa baitin makarisi hatta a halar mini wa bi umrata hatta ɗauko haram umar da can wa bi riwayatin li ibn majah man ahalla bi umratin min baitil maqdisi wanda ya harama da umra daga baitil maqdisi kanat kafaratan lima qabla min dhunubi ta zama kafara ga zunubi ne da ya gabata wa bi riwayati al-bayhaqi man ahalla bil hajji wal umra wanda ya harama da hajji da umra min masjid aqsa daga masallacin masjid aqsa baitul maqdis ila masjid haram zuwa ga masallacin harami gobira lawo ma kaddama min zambi wa ma akhara da zunubi ne wanda ya farko da wanda zai dan na hayya mutu da an gafarta mai wa wajaba lahu aljanna kuma aljanna ta wajaba gare shi duk abin da aka zaton zai yi na sabo nan gaba to an gafarta mai shi wanda ya riga an gafarta wanda aka zaton zai yi to zunubin ya taho ga gafara nan tana Najeriya ne ya sauko ta dauke ta yi jiwa da shi eh kama dan badar in dai mutum iya yi harama daga baitul maqdis to shi yasa umma hakima ko ta samu raƙumi ta hau sai da ta zo harama da ta Allah sarki sahaba annabi akwai ɗaukan mare gare su akwai ɗaukan mare ga sahaba annabi saboda su wato mutane na waɗanda jiran ɗaya suka yi haɗi in dai ya riga ya faɗi to an gama Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana ‘yan izala da sun yi magana sai ka shiga cikin gari sai ka ji da yan gargajiya da yan dariƙa suna haɗin wallahi an gama wallahi abin nan da sun ka ce za a yi ko da shi za a yi kowa ya tabbatar da yan sun haɗi sun haɗi ba su magana biyu yan izala farko kenan lalle su kam idan ahalis sunna yan za da farko sun ga ce za su yi to sun an gama kowa ya tabbata sai sun yi amma yanzu da har da masu wa'azi akwai malam kwatta wace kana tare da shi kwatta wace kana wai masu wa'azi na su malan suka malamin su suka wa'azi malam kwatta wace kana tare da shi eh wai wa'azi na suka malamin su ya zama mai nahikin Allah mai baki biyu annabi ya ce satajiduna sharran nasu zalwaje haini hayn ya ya'ti haula bi wajhin wa haula bi wajen. za ka samu sharran mutane mai huska biyu wanda ka zuwa wajen waɗanga da harshen da suka soci ina tare da ku in ya daga waɗanga sun ka tawaye koma ya ce ina tare da ku ba a san da shi inda yake ba kowa na shi annabi ya ce to za ka samu sharran halitta mai irin wanka. sai ba to yanzu sai ka ga mutane zuka za inda malamin sanin mai irin wanka wa'azi shi malami shi ka wa'azin Allah su ko su ka wa'azin shaidan malam kwata wace ce tare da shi kake to kai tun da mawakaciya ta yaye ka ce hakan tun da mawakaciya ta yaye ka ce hakan ka shirya da mutane ka bata da Allah Allah dai ya gafarta mana kuma ya ƙara mana imani ya kuma ƙara mana tsoro ne ya kuma ƙara mana ibada sai da ikhlasi sawabu dawafi bil baiti wa salamun rukunin ladar da ake ba wanda ya dawafi ga ɗakin Ka'aba da kuma wanda ya sambanci rukunin wato a hajjarar yamani da hajjarar aswad عن na عباس radiyallahu anhu ma annan النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم addawafu hawlaka hawlaka ba salatu addawafu hawlal baiti dawafu a salatu yan dawafi gehen ka'aba to hukunci ne guda da sallah duk abin da ga sallah ta hana ba a yi cikin sallah to ba a yi ne cikin dawafi gehen ka'aba sai abu guda da an kai muku rangwame illa ta tatakallamuna bi sai dai an yi muku rangwame ku yi magana ciki ne sai dai wa man takallama bihi wanda ya magana ciki ne fala ya kallama illa da khairi kashi magana sai da alheri ba a ɗaukar waya in ana ɗawafi ba a tsaya ana hoto ana wargiyo da kasan ana sallah ba a yi ko ana ɗawafi ba a yi ba a hira ba a kiran mutane da waya ana ta ƙarƙatar dariya amma dai magana ta lalura in ta kama ka ya halitta kai kana da wafi wani wanda bai gane ba ya tambaye ka to ya halitta ka ba shi ansa ka faɗa mai wanda zai yi aiki shine fala ta takallamu fala ta eh, abin nan wanda zai magana fala ya takallamu illa bi khairin rawahu tirmidhi wa ibn habban al hadith sahih khuzaimah wa sahahu al albani fi sahih al jami' wa anhu radiyallahu anhu da shi daga shi abdullah bin abbas kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ci. man dafa bil baiti 50 marra do wanda ya dawafi ga dakin Ka'aba sau 50 kharaja min dhunubihi ka yawma waladatu ummuhu ya fita daga zanubai ne kamar randa uwa ta haife shi bakwai bakwai so takwas bakwai bakwai a ah, sau bakwai ko bakwai bakwai sau bakwai hmm? ba sai ka ƙara guda ba sai za hamsin eh in dai lokaci lokaci guda sun yan ka ka kama yankai ka gama wannan ka te kai nafila a abi ka huta sai ka koma in ka yi kamar yanzu duk wanda ya tafi wajen umra yanzu bai ma da wahala zai yi su yanzu don kun ga babu mutane al'adai wasu kasashe ma ba su ko gama kwashewa ba wasu kasashe ma ba su kwashe ba wasu na sun ka kwashe in Allah ya kai ka yanzu kaga babu wahala in Allah ya so cikin awa uku kana yin su babu taro ayin eh, abin nan in eh, akwai taro in ma taron ya ƙara ragewa baka ko kai waɗanda aure ya yi don duk minti goma sha biyar kana ɗawafi bakwai duk minti goma sha biyar kana ɗawafi bakwai in ma kana addu'a in ko a zurare ɗan zurarauna eh, wanda bai kutsa komi kana ganin wa da wasu wani da ya ga yidi da ya ga hili gudu da ya ka kun sa akwai bambancin tsawafin malamai da na jahilai shi wanda an malami ba ba tahiyar ɗaya shi ka ƙidaya ba in ka ce subhanallahi guda lada dubu ɗari aka baka eh to su malamai shi suka dini sai ka ga malami yana tahiya kamar bai son tahiya kamin ya kai dawabi guda in yana subhanallahi subhanallahi wani bi kamin ya kai wafi guda ya ce subhanallahi sau dubu daya in ya taho wafi na biyu ya ce sau dubu daya wafi bakwai ya ce sau dubu bakwai ga ladar wafi ga ta zikiri shi yasa ka ga wayanda sun ka tsare dokokin Allah ba a ci musu sai dai a harare su a bace su in sun ka wuce amma ko biyo su bai ci musu a yin tasbihi ya yi inda wurin ɗawafi na ai za ka gani za ka jiya daga bakin mai gida ai za ka jiya daga bakin mai gida insha Allah wannan hadisi rawa hoton ri. wa gala hadithun garibin sa'altu muhammadan yani al-bukhari an hada hadis wa gala inna ma yurwa an ibn abbas qawluhu wa ana ya ubaidi bin ya umairin annahu sami abahu ibnu ubayr ya ji babanai ya kuli yana ce hada ibnu umar ga dan umar radiyallahu anhu ala gafata malan tambaya ne kai dawabi akai ashe yana nan bai da malan shi na kallon da malan kai ala gafata malan tambaya ne kai mali la araka taslimu illa hadain rukunin taslimu illa hadain rukunin malam me yasa ban ganin ka kowa na shahar ɗakin ka'aba amma kai ba ka sha sai dai daga hajjira yamani sai hajjira a sau da su dai ka taɗi malamin sa kai ba kai wada kowa ka yi rukunai ne ɗaya na kaka shafa alhajjira aswad ar-rukun al-yamani faƙala ibn umar sai ibn umar ya ce in af'al in yi haka nan fa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni na jama'a Allah yana cewa inna istilamahuma lalle sumbanta hajar aswad da hajar yamani ya hudu hadaya yana karkare zunubai ka ji abin da yasa naka sumbanta su don wato a karkare min zunubai na kala yace mai tuhu ya kulu kuma na ji shi yana cewa man dafa asbu'an duk wanda ya dawahi sau bakwai ya hosihi yana kidan yawa wasa laraka a teli ya yi sallah a biyu bayan ya gama da washi kewaya bakwai kana ka idil rakabatin ya zama kamar daidai da wanda yan tabawa wanda yan tabawa duk zurbi ne na kowa da kowa an gafarta mai to wanda ya dawa biyu bakwai haka nan shi ma yake duk ko kowane iri bai da ko kwara bai da ba wanda ya rage gare sai dai wanda ya koma ɗauka. Kala kuma yace. ya sami'tuhu na naji manzo Allah yana cewa ma a rajulun qadaman a mutum bai taba daga kawace guda ya cira ta yana tahiya wurin ɗawafi. wala wada'aha bai aje kawa guda ba kun san kowane mutum yana aje guda yana ɗaukaka guda to illa kutiba lahu asharu hasanatin duk ka daga kawa guda ka aje lada goma aka rubuta mai wa hudda anu asharu sayyi'ati a karkare mai zunubi goma wa rufe alahu asharu daraja ta daga mai daraja goma wajen Allah duk da kawa guda da ka daga kai mahaukaci kana ta zali kana ta zali wai kai zauri ka zama su wa'anda su dawabin malamai yana da bambancin na jahilai su malamai in ya ɗauki kawa guda kusa ga inda ya ɗauki ta na shiga aji ta a'a ka dai tsaya kusa amma ka ta yi dan sannu kamar zuwa masallaci na ka taso zuwa masallaci ta wada wurori sai dai shi masallaci lada guda aka baka ka tsawa guda in ka ɗauka da in ka aji haka tsawo ko da ka kawo lada da ka tara in ka yi lada sallah ba ta kai kamata ba to amma shi jahili sai ka ga wani magudu ya ga hili ya bambara da gudu ní eh ko wani ba ko yaro na ba wani wani ba ko yaro na náà yaro na sai ka ce kurciya ta daɗin kurciya na jiya ya ka gudu to wani sai ka ga ba ko yaro na ba amma sai ka ga yana ta gudu wai shi dai ya gama ba su shawo karatu ba to kudo wanda ya sai kunga ya tattaka kama haka don ya samu kaya ya rika wannan hadisi hadisun sahihun akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa al-Hakim fil Mustadrak wa sahahu Sheikh al-Albani fi Sahih Jami' duk wanda ya ce dawafi duk kawa guda da ya dauka an rubuta mai lada goma kawa guda da ya aje an rubuta mai lada goma kuma an daga mai daraja goma a wurin Allah Ahmad da Tirmidhi suka rawaito ingantaccen hadisin nan da Albani ya sa illa annahu qala sai dai Tirmidhi ya ce dan Masaudi ya ce inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ni na ji manzo Allah yana cewa inna masahuma kafaratu lakadaya lalle shawa hajar yamani da al-aswad karkarewa na da dan haka duk wanda ya ce in ya samu dama ya dan hannu ne ya shawa sai ya wuce in ba ka yi shawara ga hajjarar Asawar ga yamani da ka samu ɗan lokaci ga yamani ɗan shawa shi ka wuce ka mai kaya ka wuce da ka shawa ka wuce in sha Allah za ka ji kamar wato an yi ma allura ƙarin ƙarfi don duk zunubi ka aje shi dama shi na sa a baka jin daɗin tsaye wasa mai tuwo ya ƙulu kuma na ji maza Allah yana cewa la ya dawa ƙadaman mai dawafi ba zai aji kawa ba wala ya rafa wa ukura ba zai ba zai daga wata kawa ba illa khadallahu anhu biha khadiya sai Allah ya karkare mai zunubi wa kataba lahu bi hasana ya rubuta mai lada da ita kuma duk lada guda lada haramita misalin linki dubu ɗari warawahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya ruwaito shi illa annahu qala sai dai ibn khuzaima cewa ai ina afal dan masaudi ya ce in hannayi wato abdullahi ibn ya ubaid ibn umairi ya ce ya tabbi dan umar dan umar ya ce to in hannayi in afal inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masuhuma shafa wadanga duwatsu ya hudu kaɗa yana karkare dunubai gaba dai wasa mai ya ƙulu kuma na ji manzo Allah yana cewa man daba bilbaiti wanda ya dawafi ga dakin ka'aba lan yarfa qadama ba zai daga kawa guda ba walam yada qadama ba zai aje kawa guda ba illa Allahu lahu hasanatan sai Allah ya rubuta mai lada guda wadda take lada harami lada dubu ɗari wa ya hudu anu kadiya ya karkare mai zunubi guda wanda yake daidai da zunubi dubu ɗari wa kataba lahu daraja ya rubuta mai daraja guda wadda shi da ya san girmanta wasa mai tuwo ya ƙul kuma na ji maza Allah yana cewa man ahsa asbu'an wanda ya ƙidan ya dawafi bakwai jere bai tsaya ba sai da ya bakwai kana ka yi tikira kabatin ya zama daidai da wanda ya kana ka yi tikira ya zama kamar daidai da wanda ya tabawa duka bai ne ƙanana da maiya na ganganci da na kuskure an gafarta mai rawahu rawahu ibn habbana nahwan nahwa ibn huzaima ibn habbana ya ruwaito kamar da ibn huzaima ya ruwaito wa na abdullahi ibn umar aidan radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce samaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula na ji manzo Allah yana cewa man dafa bil baiti sab'an duk wanda ya dawafi ga dakin Ka'aba sau bakwai wa raka'ati ne yayi sallar raka'a biyu kana ka itiki raqabatin ya zama daidai da wanda yan tabawa guda rawahu ibn majah wa ibn khuzaimah wayannan hadisai da kun ka gani duka kaɗan na kun ka jiya suna nan tattare da yawa a cikin wannan babi namu game da sha'anin ɗawafi don haka wanda duk ya tsayi ya yi ƙoƙari ya yi ɗawafi kakka tsaya munan kabi muna da mutane ba irin sauran jihohi muke ba muna da shaidanun malamai munan kabi muna da shaidanun malamai in ka tara su baka ka wasan da shaidanun malamai muna da su za su yi ta ja hankalinka su hana maka su ba san waɗanga hadisan ba za haka ba su yi kuma in ka kusance su ba su bari kai Hmm. iya eh, wato ai abinda ka san abinda a matsalar da aka so a yawaita ibada So, shi na ne so ka saurare ni tun daga harko ka san yanzu kai dawafin kake yi ka yi shi da kyau yadda za a yi ma wancan hukunci ba kai shi da kyau ba ka sani ba shi na shi an mutum Ba ka sani ba sai yi ta yawaitawa don annabi ɗaya ka ba da bayanin cewa ka cika sharuɗan ɗawafin gada an ka gafarta maka baka da zunubi ko ɗaya to ita yi ko da dai baka cika ba an ka gafarta da uku yanzu ka kome an ka gawata wasu uku a gawata duka tunda baka da tabbas cewa ka yi shi yi ingancin da an ka gafata maka duka a waccan gafar shi yasa aka so a yawaita ibada in mutum ya ce kashi tsaya kashi tsaya gaibe ne kuma kai gajiyayye kake abinda Allah ya sani ba duka ka sani ba wa ma utitu min al-ilmi illa qalila saboda haka mutum yayi kokari dai ya yawaita kamar da amata muku kumunan muna da shidanun malamai wayanda su ba malamai na ba shedannu na amma sun shigo ta wannan malanci kuma saboda shedan su sun shiga gaba ana yi musu biyayya saboda shedan su ana tsoron cin mutuncin su to zaka ji suna ta maganganu suna ta kushe abin nan dawafi da yawa don ba su iyawa su ba su iya hira ɗaita wadda kasan kata obe ɗin 'yan siyasa wansan duk yaran da kun ka iske nan banda hira babu wani abu to haka suke su nan mutane wanda duk matsa kusa gare su ba su yi ba su bari sun zama kamar da shehu ɗan wadda ya ce kamar kankaran bakin mashaya ta tare ita ba ta shan ruwa kuma ta tare ta hana mutane su isa su sha ta haka nan suke amma in Allah ya taimake ka kare jaye su baka tsaya kusa gare su baka yi ibada sai ka ga dai Allah na baka sakamakon ibada. Ka ga ci gaba na ta zuwa gare ka baka zuwa roƙon kowa babu wani dan siyasa zaka tai roƙo ne babu wani mai kuɗi da zaka na roƙo ne Allah shi ka baka amma in mutum ya baka ka ba sai ce nagode nagode ya ta godiya in ya ga wasu mutane na kusa gare ka ce ku min godiya ga wane ni ya baka wallahi kyauta ni ba shi anka ga wani can kwana ne goma sha hudu abuja garka wani yana son ya ganai ya dawo bai gane shi ba a to bai rika Allah ba ina ruwan Allah da shi a yi gaba da anyama amma wa an muhammad bin munkadiri an abihi radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za Allah ya ce man dafa bil baiti asbu'an wanda ya ɗawafi sau bakwai ga dakin ka'aba la gufi, bai lagawa ba ciki kana ka idil raqabatin ya wuce kuwa? ya samu lada kamar daidai da bawa wanda ya tsaye yan tashi saboda haka duk zunubi ne an gafarta in inda bai lagawa ku kashe wayoyinku kuma kakku rike ga hannu ku kashe su kakku rike ga hannu ku sa cikin fagiri bayan kun kashe waya kun ga da wani ku kashe waya ku sa ta cikin kwagiri ko ganin ta baka yau balle sha'awa ta shigo ka kakka rike ga hannu wata sha'awa ta shigo ka ka hito ka ka ka, ka bude ta kana dawahi ka bata abin da ka ka samu kamin ka gama wannan hadisi rawar tabarani bai sanadin jayidin wa ni bin abbas radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yunzilullahu kulla yawmin ala hujjaj baiti al-haram Allah yana saukawa kowane ga alhazai masu hajjin da ake ne mai daraja ishirina wa mi'ata rahama rahama ɗari da ishirin kowace rana a makka masallacin makka Allah na saukar da rahama ɗari da ishirin ba lada ba rahama ɗari da ishirin sittin da ishi na guda sittin masu dawa fiye da ita ɗari da ishirin kun ji an raba biyu masu dawafi so da sittin wa arba'ina lil musallina arba'in ko masu sallah su sun ja daga sallah ɗaya akai babu kama hannun yaro wa na ishirin kawai yi na yan kallo masu karatun qur'ani sai zaune abu da qur'ani ana ta kallo ana ta nazari wasu rike da ta zuwa ana ta janta zuwa amma da zaune ba cikin ɗawafi ba duka a ga masu lada ishirin za a ba su eh, a rama ishirin. shi mai dawabi ya samu 60 su sun samu ishirin. kun ga ko kusa gare ba su yi ba ai dawabi dai an kace dawabi an kace in dai dawabi na dawabi wannan hadisi rawahul bayhaqi bi sanadin hasan bayhaqi ya rawaito shi da sanadi mai dan karin kyau saboda haka ga nan ga mai doki wanda Allah ya kai ga nan ga mai doki kun dai ji abin da annan a kadiba abin da kaka so ka bido in taka maka karatun Qur'ani zanna in ya dawa guda zai kewa bakwai ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi haba na gaba ya wuce na gaba ko na baya ko sai labari na gaba ya wuce gaba na baya ko sai labari ko dawa gida kun ka yi haka haka ɗaya kai akwai bukata haka ɗaya kai sai ya so a je a yi min kaza kai ku ka lalaba nan babu komi ka lalaba nan babu komi ka lalaba nan sai ka je a hamsin a to baka bi da ba abin nan baka bi da ba wa ka bi doma kowa kai ne ya ka bi dan ma a babu kamar da wabi in dai abin nan ai kun ga karatun qur'ani a akwai wani ne jega janta zuwa da tarbiyya akwai wuri ne wuri ne ga sallah akwai wuri ne da wafi kan sai can can da ya kai ne to baka yi shi can ba ina za ka yi ne ko waɗanga da kaji sun ce wai akwai wani gari da aka zuwa inda aka dawafi wato ya kai kamar na makka duk abin ga shaƙe na yanzu shaƙi na kwa shaƙa hankali ne ya sai komi shi ya hajji shaƙi na ba wani abu na Allah dai shi muka roƙo ya gafarta muna kuma shi muka roƙo ya azata mu hajji da umra bila adadin ma'alumin indana da hajji da umra ya azata mu ba tare da wani lissahi wanda mun kasan iyaka ce ba wato sau da yawa Allah ya gafarta mana sai mu yawa mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka billahi la ahadis samadil ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma ghafir lana jami'a dhunubina innaka antal ghafurur rahim Allahumma ghafir lana amdana wa khata'ana wa jaddana wa khazalana wa kullu dhalika indana Allahumma ghafir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الزمع يا رب العالمين اللهم دهر قلوبنا من النفاق وأمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله